baya ga ɗimbin amurkawa da suka shiga jerin gwanan zanga-zangar an kuma gudanar da makamanciyarta a ƙasashen faransa da birtaniya da jamus da sauran ƙasashen turai domin nuna goyon baya ga batutuwan da suka sababa gangamin lumanar masu gangamin dai na bayyana ra'ayinsu ne dangane da wasu manufofi da ake sa ran gwamnatin sabon shugaban na amurka zai aiwatar waɗanda ke da nasaba da kalamansa na yakin neman zaɓe galibin kalaman dai sun shafi jinsin bil'adama da addinai da tattalin arziki da sauran al'amura na haƙƙin ɗan adam kowane irin darasi 'yan afirka ya kamata su koya daga wannan gangami na lumana malam abbati ba ko masanin kimiyyar siyasa ne da lamuran demokradiyya wato muhimmin abu dai shine a matsayinka na shugaba ko wakilin al'umma da abin da zaka faɗa musu ka fito musu da gaskiya ka faɗa musu halin da ake ciki idan mutane suka fahimci wannan to za su ringa bin kasau da kafa kuma da abin da zai tayar da hankali ga shi shugabancin ko kuma ita al'ummar da ake shugabanta za a gaba zai faru ba saboda haka muhimmin abu shine a fito a ringa faɗa mutane ta hakikanin abin da yake tafiya daidai da abin da ba tafiya daidai da yadda za a gyara shi kuma ita demokuraɗiyya a shikashikanta guda hamsin da bakwai da muka sani muhimmin abu na farko shine kowane ɗan ƙasa ina da ta cewa a tsarin demokuraɗiyya to idan shugabanninmu za su bi wannan tabbas za su samu zaman lafiya da kuma wanzuwar demokuraɗiyya a najeriya da sauran ƙasashenmu na afirka ko da yake ba kasafai gangamin da ƙungiyoyin mata ke gudanarwa a Najeriya kan zo da yanayi na tarzoma ba amma malama Hawa Ibrahim El Yakub ta ce matan Afirka musamman ma na Najeriya na da abin koya a zanga-zangar da ta wakana a Amurka shi shugaban ƙasa Amerika da ya lafa zaidin to tun daga yanzu suke gyara masa zama ta cewa fa ba zai ci gaba da wa'annan lafazan da yake ba wanda zai ci zarafin yancinsa a matsayinsu na mata ba to darasin da za mu koya shine sai mu ringa dubawa shugabanninmu ya zamanto maganarsa akan mace ko akan mata ko akan yara ya zamanto akwai tausayi a ciki kuma banda tausayi kadai ba wai tausayi mu kadai muke so mu ji ba a'a a gaya mana abubuwan da za a yi mana a ƙasa rayuwarmu da ta yaranmu saboda yawanci za ka gani idan an zo babu wani takamaimai abin da aka ajiye za a yi wa mace ko kuma yara za ka ga mata a asibiti suna shan wahala yara a asibiti suna shan wahala mun sha ganin wannan ka yi ƙoƙarin duniyan nan ka taimaka musu ka ga ba abin da za ka iya yi saboda shugabancin bai tausaya ba tun daga farko ya ajiye wa'annan abubuwa da zai sa mace da yara su ji daɗi to yanzu abin da dai darasin ya nuna mana shi ne sai mu ƙara yunƙuri mu tashi tsaye duk wani wanda zai shugabance mu ko namiji ne ko mace ne shi ya zamanto buƙatunmu a matsayinmu na 'yan adam to ya tabbatar yana kan biya neman ya biya mana wannan bukatar ko ya biya ta da in bai yi ba mun gane yanzu cewa za mu fito mu yi gangani mu kai miliyan uku ko ma miliyan talatin tun da mu muna da yawa kuma mu fito mu nuna fushinmu akan wannan matsayin na mata da yara da suke ciki a ƙasar mu ta Najeriya in ya so mu koma gidan mu lafiya kamar yadda wa'ancan din suka koma gidajen su lafiya mu saurara rediyo ta mana bayani cewa an ji bukatunmu kuma gashi nan za a aiwatar da su kuma an fara aiwatar da su Malama Hauwa Ibrahim Ella Yakub kenan mai fashin baki kan lamuran siyasa da mata da kuma ƙananan yara a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.